Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗari 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Baba ko Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa gwamnatin jihar Borno yau ne za ta fara jigilan mayar da 'yan gudun hijira a garuruwan su na asali kuma za ta fara ne da garin Bama. Sai kuma mu kawo muku shirin da rashin tai na Salihu Garba. Daga nan mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Najeriya tare da gidan Jibrin sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. rundunar sojan rasha ta ce akwai kwarye-kwaryen yarjejeniya da ke baiwa mayakan 'yan tawaye siriya da suka rage a yankin guta damar ficewa daga yankin wannan zai bai wa gwamnatin siriya ikon baki ɗayan na dukkan ƙauyuka da ke kewaye da birnin damascus bayan matakin soji na makonni shida da ya kashe fararen hula 1,600 ya zuwa yanzu 'yan tawayin ba su tabbatar da wannan rahoto da rasha ta bayar kada kuma babu wani bayani akan lokacin da za a fara kwashe mutane daga yankin farmakin ƙasa da na sama da gwamnatin siriya ke kaiwa a kan guta ya tilasta wa dubban mutane arcewa daga gidajensu waɗanda suka gaza gudu sun huskanci ƙarancin abinci da kiwon lafiya. amurka ta hana wani kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar asabar da ke kira da a gudanar da bincike akan yadda isra'ila ta yi amfani da albarusai na kwarai a kan falasɗinawa da suke gudanar da wata gagarumin zanga-zanga a zirin gaza a cewar wani jami'in diplomasiya a kwamitin sulhu a zartawarsa da ya yi da kamfanin dillancin labaran faransa hukumomin falasɗinawa sun ce sojojin isra'ila sun kashe akalla mutane goma sha biyar a ranar juma'a kana sama da mutane 750 ne suke suka jikata bayan albarusai da suka ratsa da su a ranar asabar falasɗinawa suka yi jana'izar waɗanda aka kashe tare da kira da su ɗauki fansa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jinjina wa sojojin Isra'ila da suka harbe Falasɗinawar ya ce sannunku da aiki sojojinmu a cikin wata sanarwa da firaminista ɗin ya fitar. Ya ce Isra'ila ta ƙara ƙaimi da kuma tsayin daka wurin kare yaucinta da tsaron al'umman ƙasar. Falasɗinawa sun ayyana ranar Asabar ranar baƙin ciki ga ƙasar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. an kashe mutane goma sha takwas a cikin wasu tashe-tashen hankula a wurare daban-daban guda uku a jiya lahadi yayin da sojojin india suka gudanar da wani matakin yaƙi da ta'addanci a yankin kashmir na ƙasar indiyar babban daraktan 'yan sandan yankin sp vad ya ce mayakan sa kai goma sha ɗaya da sojoji uku da fararen hula guda hudu ne suka mutu a aron gamar ya ce mayakan sa kan da suka mutu a cikin wannan rikicin 'yan wata kungiya ce da ake kira hezbol mujahideen da kuma lashkar tayaba wata wato kungiya ne ko kuma dakaru na ma'abotan hanyar gaskiya amurka da indiya sun ayyana kungiyoyin guda biyu a matsayin 'yan ta'adda vad ya shaida wa murya amurka cewa akwai yayin da ake yin wani shiri na farautar da 'yan sandan suka gudanar wani dabbar daga ya mika kansa ga 'yan sandan vad ya ce matakin ya sami gagarumin nasara a cikin 'yan makonni mayakan kungiyar al-shabab sun kai wasu hare-hare guda biyar bisa tsari a sansanonin sojojin somaliya a yankin kasar da ake kira lowa shabele kuma akalla mayakan sa kan guda goma sha biyu ne aka kashe kamar yadda shaidu da jami'an gwamnati suka yi bayani jami'an somaliya sun ce an tarwatsa wasu motoci biyu da aka dankarawa nakiyoyi a jiya lahadi a sansanin dakarun afirka da ake kira afrisom na takaice a garin bulamara mai tazar kilomita 110 daga kudancin babban birnin kasar mogadishu kuma babban gari ne a cikin yankin nan da don mayakan kungiyar na sa kai suka bar wasan sanin jim kaɗan bayan harin farko sai wata ƙaramin motar bus ta tinkaro wani sansanin amisom da ke kusa da ƙauyen goldwyn ta kuma tarwatse a wannan wuri na murya amurka fara jigilan 'yan gudun hijira a jihar Borno domin su koma su na asali kamar yadda Haruna Dauda biyu ya aiko mana da shi a cikin wannan rahoton. a yau litinin biyu ga watan Afrilu 2018 ne dai ake sa ran soma jigilan 'yan gudun hijira kashi na farko daga garin maiduguri don komawa zuwa garin bama garin da 'yan kungiyar boko haram suka daida tun a ranar 1 ga watan satumba 2014 garin na bama dai da ke da sauran kilomita 70 'yan kai ya fuskanci hare-haren 'yan kungiyar boko haram wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raba su da mahallansu sakamakon cillawa gidajen mutanen wuta lokacin da rundunar sojan najeriya ke kokarin fatattakan 'yan boko haram ɗin daga cikin garin da suke kaka gida ciki a baya dai gwamnatin jihar borno ce ta riga ta gama kintsawa na soma jigilan yan gudun hijiran rukuni na farko zuwa garin baman a wani yunkurin gwamnatin na kokarin rufe sansanonin yan gudun hijira da ke fadin jihar baki daya alhaji usman jidda shiwade shine sakataren gwamnatin jihar borno da kuma ya manema labarai bayani game da shirye-shiryen komawa yan gudun hijiran baman kamar haka to alhamdulillah yanzu muna shirya mu mai da su diga nan kuma za mu fara mai da mutanen goza da sauransu insha Allah kafin dai May 29 da duk za mu mai da su wuraren biyu ga watan Afrilu. Za a fara da kaɗan-kaɗan anguwa-anguwa-anguwa haka za mu yi da su. Honorable Abba Jato Muhammad dai shine shugaban kwamitin sake tsugunar da waɗannan 'yan gurin hijira da gwamnatin jihar Borno ta kafa. To alhamdulillah a yau dai muna kokarin mu ga mun mai da su ba don komai bane ba don karfin hali ne saboda federal government da muna cewa zai zo ya taimaka mana ba shakka akwai halin taimakon da aka yi ko ban san dalilan siyasa bane ko wani abu bane wayannan taimakon ba mu same shi yadda ya kamata ba kaga yanzu muna so mu koma duk wanda kuke so press su je su gani hanyar bama hanyar bama ta samu matsala ta takakkaru ta fafashi gaba kida yanzu mutum zai tafi ga yanayin tsaron nan hanyar har yanzu ba ta samu shimfiɗa ba wanda muna gani yau a presidential initiative bama initiative za ta yata zo ta taimaka mana ta sa mana kwalta akan hanyar nan ko da za a yi layin ne zai dan taimaka insha Allah honorable Usman Zana dai shine kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu wanda kuma na tambaye shi ko an samu daidaiton al'amura game da koma na al'umman garin Baman ga dai abin da ke cewa alhamdulillah maganan matsala babu mun ɗauki matakai yadda ya kamata saboda a mayar da mutanen nan ka gani jihar borno ta sai abin da ake kira excavator sabobi har guda hudu yanzu haka sun dawo muna so mu zagaye garin da sauransu so kaga duk dai matakan da ya kamata mun riga mun dauka domin mayar da mutanen nan a rukuni rukuni akwai wannan batu wanda yanzu shine zan ce kusan akan gaba batun ruwan sha eh. ya kake gani wannan batun ruwan sha ne za a iya magance shi ganin cewa mun za kusan bohol na hudu duka babu ruwa a wannan lokaci a ba wai babu ruwa bane akwai eh, masaloli kanana kanana irin nasu injin kuma gwamnatin jihar Borno ta cire kuɗi yanzu haka anan saya kayan yau wannan kafin a tafi insha Allah za a kawo kowace matsala za a ce gwamnatin jihar Borno ta fuskanta a lokacin da take sake sake gine-gine da gyara gidajen da aka lalata a garin na bama ga dai kwamishinan ma'aikatar sake gyare-gyare da tsugunin da jama'a wato professor babagana umara da abin da ke cewa babban matsala mu shine rashin gas mutanen garin sun yi mana sata an sata mana kwanon katako abubuwa dawa kuma an hada baki da masu aiki sun tafi da kudin mujaba shine babban matsalar mu matsalar mu biyu rashin kudi kaga wannan aikin da muke in ka zuba kashi 100 kashi 98 kuma kashi 99 gwamnatin borno na take ina kudin ba mu dan rabe mun sha wahala amma alhamdulillah gwamnati federal government da sojoji sun yi kokari in ba don saboda su ba da war haka ba za mu mu fara gini ana da ya so masaran jigilan waɗannan yan gudun jiran ne a yau da kimanin mutum biye da dubu daya don koma zuwa garin na bama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To ma da lagai da Haruna Dauda biyu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. ma da har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma ga kuma shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Lawan Yahaya Habib. na kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano. Makon jiya kun so jin firarsa da wakilin muryar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari akan kudirin gwamnatin Birtaniya na barin a yi kasuwanci da takardar kuɗin naira a ƙasarta. Yau bakon namu zai ɗora daga inda ya tsaya makon jiya. ga mahmud ibrahim kwari da ci gaba da firar wasu na da fargaba cewa wannan tsarin kamar za a iya cewa watakila yana da wani abu mai dangon zango wanda ba lalle yanzu a gane ba cewa kamar naje a ita birtaniya tana so ta ci gaba da hulɗa irin wacce aka sani ta ta bawa da kuma mai gidansa misali tsakanin su da najeriya ba kwa gana akwai abu mai kama da wannan watakila idan tafiya ta nisa kowace ƙasa musamman ita najeriya da 'yancinta da kudadenta a kowace ƙasa tana laruwa da wata ƙasa akan abubuwan da take da bukata kuma najeriya ko ta harka kuɗi ko ba ta harka kuɗi ba tana laruwa da ingila da waɗansu ƙasashe akan waɗansu bukatunta na yau da gobe kuma yanzu ƙasashen duniya masu ƙarfi su suke faɗa a ji wannan abin da zai taimaka a najeriya shine kawai idan an zo inda kamar majalisar ɗinkin duniya ko wani harkar kasuwanci birtaniya za ta yi kokari ta kare maradin najeriya saboda maradin najeriya nata ne yan kasuwan najeriya a can suke ma'amala kuma tattalin arzikin najeriya yana amfanar kasarta wannan zai sa abin ya daɗa bunƙasa diflomasiyar su ta samu daidaito to iya ƙoƙarinta za ta ga cewa ta kara wannan a muradi nata a ƙasa afirka da najeriya to malam kenan wannan bai da nasaba da abin da ake kira kamar globalization wanda aka ce shi imperialism da colonialism ne duka suka haifar da shi misali da an yi mulkin mallaka kuma daga ba aka yi tsarin na kuje kuna cin gashin kanku amma dai muna kula da ku yanzu kuma ga tsari na wannan globalization din da aka hau eh, to ai dama haka ne ai shi globalization da ake cewa wato duniya bai daya ai ci gaba ne da mulkin mallaka a fakaice saboda duk sanda aka ce zo mu tarayya da kai da mai karfi da mara karfi aka ce mu zo mu yaɗin kai to mafi yawa zaka ga cewa mai karfin shine yake danna mara karfin kuma shi mara karfin zai bi tsari na mulki da tattalin arziki da siyasa na wanda ya fi shi karfi ko wanda da'i mallake shi ya bi shi a cikin ruwan sanyi a ce mai ya bi ya bi ya bar nasa tsarin ya bar tasa al'adar ya bar tasa a yanayin tattalin arzikin wannan yanzu duniya ai da wannan duniya bai daya ai sabon tsari ne maimakon a zo a ce da a mallake ka da yaƙi da makamai da sauransu sai a mallaki siyasarka a mallaki tattalin arzikinka a mallaki zamantakewarka da tunaninka wanda shi manyan ƙasashen duniya suke hmm. to mana wani yana nufin misali kenan watakila nan gaba eh, wannan abin zai zama kamar gasa ne kenan a tsakanin kasashe misali masu karfi eh, tunda akwai kamar gasa tunda watakila wannan tsarin kamar yadda ka faɗa yana da nasaba da yadda ita birtaniya ta lura kasashe irin su china da india watakila suna tasowa suna nema su mamaye afirka misali a ai ba mai a wani lokaci ba ne a yanzu ma ai gasa suke yi kasashen duniya manya suna gasa musamman yanzu idan ka duba siyasar duniya tsakanin america da china za ka ga yadda china take kokarin shigowa afirka ko tilasan da ya zo sakataren america da ya zo wanda ba karara ya riga ya faɗa cewa su daina bin china china ba taimakon ba kasashen afirka na taimaka ba su amerika su ne wato siyasa ce ta yadda china ta karfi ta zo take gine-gine a afirka take ba da bashi mai sauki fiye da manyan bankuna na duniya da turawan kasashen turai da amerika suka rike suke ba da banki bashi suka masu ruwa da yawa china ta kafa irin nata bankunan da haɗin kai waɗansu kasashe masu tasowa suke ba da banki bashi mai saukin ruwa da sauransu wanda yake karkatar da akalar kasashen afirka zuwa ita najeriya zuwa can wannan shine yake tsorata kasashen duniya Amerika tana ganin haka ita ma birtaniya tana ganin cewa idan lokaci ya yi nisa kasashen china da masu tasowa wannan brics countries kasashe irin su brazil irin su india irin su china irin su rasha za su zo su samu karfin faɗi a ji na tattalin arziki da siyasa da zamantakewa a ƙasashe masu tasowa fiye da ita saboda haka wannan tuni an riga an fara wannan gasar a junansu kuma babban inda suka fi mai da su ƙasashe masu tasowa waɗanda suke da albarkatai na ƙasa wanda za a iba cikin sauƙi a juya da kuma waɗanda suke da kuɗin da za su sayi abubuwa su sana'antar kuma su ba za su iya sana'antar da komai ba a cikin ƙasashe irin waɗannan najeriya wadda ba ta sana'antar da komai take shigo da komai ita ce ɗaya daga cikin amarya da waɗannan ƙasashe za su ringa ƙoƙarin su funci kotu da sauran ƙasashen afirka da suke da albarkatun ƙasa da kuɗi da kuma su ba sa iya sana'antar da wani abu sai dai su su sai da man nasu da koko ko su sai da albarkatun su na ƙasa su samu kuɗi da za su je su kashe a waɗannan ƙasashe da suke su kuma manyan ƙasashe masu masana'antu wanda su suke gasa da junansu. to don haka kenan akwai yiwuwar cewa wannan salon gasar na amfani da kuɗaɗen naira a ƙasar burtaniya watakila su ma kasashe irin su china din da sauran wanda suke gasa da burtaniya watakila za su iya ɗaukarsa kenan su ma za su fito da nasu salam. ai kowa zauna yake ga wani salo zai fito da shi wanda zai ja hankalin wanda yake so ya tafi tare da shi misali ai china da ta fara shigowa kasashen afirka ba gaba ɗaya majalisar su ta zama ta iyo e ai gina musu ta kyauta kuma ta shiga kasashe da yawa take yin waɗansu ayyuka ta ce kuma kuɗaɗen ku da kuke nema bashi bashin da za a baku mai wahala mu za mu baku cikin sauki a duk wannan hanya ce wato ta tsari ita kuma da birtaniya ta gabata iya nan ba sai ta fito da wannan ta fara daga kan najeriya to su ba sauran kasashen za su rika tunanin me za su yi su ja hankalin kasashen afirka da najeriya wanda zai sassauto da wahalar cinikayya a tsakaninsu ya ba sauƙaƙa yadda hankalin zai tafi mu dai kasashen da ba mu ci gaba ba muke tasowa muke da eh, yanayin albarkatun ƙasa na arziki ba mu san yadda za mu amfani su ko mu sana'antar da su ba mu ne abin da ake bege yanzu ake nema kamar yadda da aka rarraba kasashen afirka abin da ake kira eh, scramble and partition to yanzu kusan shi ne ya daɗa dawowa amma a wani yanayi na siyasar duniya na kowa ya binciki rabansa ta hanya a wato mafi sauƙi a siyasance da kuma cikin hanyar diflomasiya su haɓaka nasu arzikin da tattalin arzikin to kenan mana a baya ɗazu ka gaya mana cewa idan wannan tsari da aka bullo da shi ba zai yi wata takara ko kuma ba zai daga darajar najeriya ba a darajar kudaden najeriya na naira ba saboda ba ma sana'antar da komai a nan kasar ma'ana muna fitarwa kasashen waje can ne dai suke sana'antarwa mu ko muke siya muke amfani da shi zai yi wuce nan misali nan gaba idan aka ci gaba da wannan tsari watakila da birtaniya ta bullo da shi za a dinga yin sa kila wasu kasashen masu ara siyafa su ci gaba da yi ah, idan aka samu wani lokaci zai yi najeriya idan ta fara sana'antarwa wannan iya daga darajar kudinta ai da ba kullum abin da ake duba a sha'anin tattalin arziki shine idan kasa tana son kuɗin ta yi daraja ta sana'antar da abin da waɗansu kasashe za su buƙata zamana kasashen su ne suke bukatar kudin kasar najeriya domin su same shi in sun zo su sayi kayan najeriya shine sai darajar kudin najeriya ta karu amma idan kasashe cewa za su kawai kowa ya ɗebi kuɗi ko na najeriya ne in ka je za mu karɓa ba wannan ba yana nufin kuɗin ka zai ƙara daraja ba kuɗin ka dai zai samu shiga a duniya za a san sunansa amma ba shi ne ba daga sanda kasashen afirka suka san yadda za su sana'antar da kayansu su ma za su yi kasuwanci da sauran kasashen duniya su sana'antar da nasu mu ku sai kaza a wajen mu mu ma mu sai kaza a wajen ku ba tare da kawai ku sai kaza a wajen mu ku sai albarkatun kasa a wajen mu mu kuma mu zo mu karɓi kuɗin da kuka ba mu mu zo mu sai kayayyakin da kuka sana'antar da abin da kuka saya a wajen mu ba to wannan shine zai haɓaka tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa musamman najeriya daga sanda ita za ta sana'antar da abin da waɗansu ƙasashe waɗanda ko ba za su iya sana'antar da wannan abun ba ko kuma yin wannan abun a ƙasar su zai zama musu da wahala sai su gwamnati gwara su zo najeriya su siya to wannan shine zai sa kuɗin najeriya a buƙace shi a kasuwar duniya domin a sai kayan da najeriya take sana'antarwa wannan shine zai daga tattalin arzikin ƙasa baccin nan na a ƙarshe malam na aiwatar da amfani da kudaden najeriya a ƙasar birtaniya kuma kowace ƙasa ce kamar yadda bayanai suka gabata ya nuna wasu mutane ne waɗanda za su iya zuwa eh, waɗannan ƙasashe kenan su yi mu'amala ta kasuwanci ko ta sha'anin karatu ko ta ziyara ko wani abu mai kama da haka idan ka duba eh, eh, mizanin waɗannan mutane ko matsayinsu a rayuwa za ka iya cewa ba talakawa ba ne fitik wannan tsari wani tasiri zai yi akan ɗan wato mutumin da yake ɗan najeriya talaka ne fitik misali idan aka ce birtaniya ana tana amfani da kudaden najeriya ko za a yi amfani da kudaden najeriya a birtaniya da china da america wani tasiri zai yi akan rayuwar talaka ɗan ƙasa talaka da baya yana da bukatar waɗansu kayayyaki musamman ko bai bukaci na ƙasar birtaniya ba mai yiwa ya bukaci na china ko ya bukaci na waɗansu ƙasashe saboda ƙasarsa ba ta sana'antar da komai yana bukatar abubuwa wanda na yau da gobe na rayuwa to ni abin da nake faɗa shi ne wannan karɓar kuɗin najeriya a wa'insu ƙasashe ba shi da wani kyakkyawan tasiri akan talakan najeriya na ya sauƙaƙa masa farashin kayayyaki a'a yana sauƙaƙa wa mai siyo kaya ne da zai kawo najeriya shi ma ba sauƙin kuɗi ba sauƙin kuɗin musaya ike ba shi cewa ba su ya ya yi musaya ba musaya idan aka yi la'akari da wannan me yiwa a ɗan samuwar abu ne mai yiwa shi talaka ma ba zai gane ba ɗan raguwar wahalar idan masu shigo da kayayyakin raguwar wahalar raguwar kusan tsada kayan jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah kai muku sake mu da wani sabon shirin madadin bakon namu dr lawal yahya habib da wakilin muryar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da solomon abu tare da chubahiro diodone da suka shirya mana sauti nisa lugarba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya to yanzu kuma ga baban gidan jibrin da jaridun da suka labaran da suka ɗauke hankulan jaridun najeriya za fara sharhin jaridan ne da jaridar The Nation Jaridar kuma da tuwaito cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara fito da wasu karin sunayen 'ya'yan jam'iyyar PDP da ake zargi da wawushe wasu kudade na gwamnatin tarayya a lokacin da suke mulki sunayen na mutane 23 sun hada da tsohon ministan albarkatun man fetur da zane alisan maduke da ake zargi da wawushe naira biliyan 23 da kuma wasu dala biliyan uku Shauran sun hada da wasu tsaffin hafsoshin sojojin kasar najeriya da tsohon shugaban hukumar Kwastan. a ta bakin ministan yaɗa labaran najeriya lai Mohammed, da hitar da sunayen ya ce wannan kaɗan ne daga cikin sunayen waɗanda ake zargi da wawushe gwamnatin tarayya don haka ya kira ga 'yan jam'iyyar ta pdp da su koyi da tsohon mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya dan jam'iyyar pdp sanata ibrahim mantu da ya ce ya tuba don gane da ayyukan ta'asa da ya ce sun aikata a ƙarƙashin jam'iyyar ta pdp sai kuma jaridar daily trust jaridar kuma da ta rawaito cewa gwamnatin najeriya na binciken wani kamfanin ƙasar waje mai suna cambridge alanatika da ake zargi da amfani da bayanan sirri na mutane miliyan hamsin da ke amfani da shafin facebook wajen sauya sakamakon zaɓuka a wasu ƙasashen duniya ciki har da najeriya a shekara ta 2015 jaridar ta daily trust ta ruwaito kakakin fadar shugaban ƙasa malam garba shehu na cewa 'yan najeriya za su so su ji daga bakin jam'iyyar pdp da kamfanin facebook da kuma kamfanin cambridge analytica a wani dalili ya sa aka yi amfani da bayanan sirri 'yan najeriya wajen murda sakamakon zaɓe ko akasin haka sai kuma jaridar the vanguard jaridar kuma ta ruwaito jam'iyyar pdp na mai da martani ga ɗaya daga cikin 'ya'yanta sanata ibrahim mantu da kuma jam'iyyar apc mai mulki cewa ba ta da hannu a zargin da ibrahim mantu ya yi cewa ya taimaka wa jam'iyyar da magudi wajen cin zaɓe jaridar da vanguard ta ruwaito kakakin jam'iyyar ta pdp kola olobodea a wata sanarwa bata aiki sanata ibrahim mantu ya gudanar da magudi a madadinta ba hau kuma babu wani dan jam'iyyar da aka taba umarta da ya gudanar da irin wannan magwadi na zaɓe a ƙarshe sai jaridar the guardian jaridar kuma da turaito cewa wasu barayin shanu da kuma garkuwa da mutane 750 sun sha rantsuwar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da suke yi a ƙauyen ancau da ke ƙaramar hukumar kubau a jihar kaduna jaridar ta the guardian ta ruwaito kamfanin tallacin labaran najeriya na cewa akasarin waɗanda suka tuban sun yi rantsuwa ba za su sake aikata laifin laifukan da ake zargin su da yi ba a can baya a gazarin wayanda suka tuban da sun mika makamansu ga kwamishinan 'yan sandan jihar ta kaduna ƙarshen sharhin jaridun namu na wannan safiya kenan babangida jibrin murai amurka daga lagos to a gaida babangida jibrin yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum mai Hausa. Mai magana Mala Ibrahim Profesa na Odubo, a nan karamin hukumar wata da Razoci Najeriya da ke gidan ku. Ina kiran Allah cewa daga ban dama an faɗi layi kamar haka. Ina kiran manya-manyan malamai Najeriya kuma na duniya gaba ɗaya. Ku fita mu da ita layin wannan na yau da muka faɗa. Kuma yi Allah kawo shi insa a lokaci a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ne Malam Umar Akra Zongo. Assalamu alaikum rayina shine <clears throat> eh Muhammad Yusufu zai tsoro shugaban kasar Nijar ya sace farin fulon da suka kama nan su ne suka saya har sun samu mulkin nan ya kamata abun da suna neman nan incin talakawa ne siyasa su sace su. Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awal Baba Yeri karamar kuma Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Muna ne da sakonnin murda fiye mun daga jama'a jihar Yoga da aka sako ƴaƴansu wayanne ƴan Bahar Haram suka ibe domin ba ƴan Boko Haram ne suka sace su ba. Ƴan Bahar Haram ne kuma ina roƙon jama'an Najeriya a cikin wannan gwamnati da addu'a domin daɗin goyo ne ya kawo zunkuɗo ba dan an ji daɗin zaman lafiya ba ba wanda ya san ma inda yake yanzu. Zaman lafiya lafiya ne kawo cewa ba a san wani ba a san wani ko kuma a gwamnatin nan tana kaza da kaza duk zama lafiya ne kafin wanne kawo da Muhammadu Buhari. Eh, suna Mala Audi Bese ina ba da ra'ayina kan mai girma shugaban kasa gashi an kashe mana mutane zamfara an an bin da sojoji guda goma sha ɗaya bai ta ya gane su ba amma ya ce taron shekarar 67 na shugaban fati na shi na kasa saboda haka shi a na najeriya kenan shi a hadisin apc shi a hadisin apc masu suna na kwarai suna na orkan fulani jihar kebi don kwasagu local government ra'ayina shine don allah ina kira ga shugaban ƙasar najeriya da ya taimaka hidama fulani labi ko ana samun sauƙin matsalolin da ake ciki. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. rundunar sojan rasha ta ce akwai kwale-kwalen yarjejeniya da ke baiwa mayakan 'yan tawayen siriya da suka rage a yankin guta damar ficewa daga yankin wannan da zai baiwa gwamnatin siriya iko baki ɗayan na dukkan ƙauyuka da ke kewaye da birnin damascus bayan matakin soja da na makonni shida da ya kashe fararen hula dubu ɗaya da ɗari shida ya zuwa yanzu 'yan tawayen ba su tabbatar da wannan rahoto da rasha ta bayar ba kana kuma babu wani bayani akan lokacin da za a fara kwashe mutane daga wurin amurka ta hana wani kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar asabar da ke kira da a gudanar da bincike akan yadda isra'ila ta yi amfani da albarusai na kwarai akan falasɗinawa da suka gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a zirin gaza a cewar wani jami'in diflomasiyya a kwamitin sulhu a zanta wadda ya yi da kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa an kashe mutane goma sha takwas a cikin wasu tashe-tashen hankula a wurare daban-daban uku a jiya lahadi yayin da sojojin indiya suka gudanar da wani mataki na yaƙi da ta'addanci a yankin kashmir na ƙasar indiya. to madalla yanzu kuma a ƙarshen shirin kenan gaba ɗayansa sai an jima ku ji mu da ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da yusuf aliyu harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi baba ko makere da ya taimaka muka gabatar da shirin da solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim yau ke cewa wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri